To har yanzu dai muna nan a cikin littafin zumuntar kenan wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Kuma idan masu saro za su tuna a farkon littafin mun ji cewa yaya Faiz ɗa ne ga babban ɗan hajiya wato Alhaji Muktar kuma rayuwar shi ta dawo gidan hajiya ne tun daga shekarun yayi. Fa'iza ta ce ba kamar mu ba da muka dawo gidan da wayonmu mu. Ƙaunar hajja da Faiz daban ce da duk sauran jikokinta, saboda shi aka fara sanya wa sunan marigayi Abubakar kuma a ce wata kullum yi Faiz shine fotokopi na marigayi Abubakar daga kamanni har halayya yaya kuwa ba za ta so Faiz Abubakar ba. To nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba. Faiz ya shiga ran hajiya fiye da duk ya'ya da jikokinta a cewar hajiya faiz yaro ne mai shiga rai kuma mai nuna mata kulawa fiye da kowa a zuriyar komi faiz ya samu na hajiya ne baya kyashin kadar da komai nasa wajen faranta mata musamman kasance wata ma'abociyar cin farin goro da mu'amala da man zaitun batun sauda da turaren miski a jiki da tufafinta tun yana karami ya san yadda yake samar da su gare ta baya bari ta neme su wajen 'ya'yanta baya bari su ƙare sai dai wani ya tadda wani daga abubakar faiz da take kira hafizi kasancewa shi mahaddacin alkur'ani mai girma a shekaru na goma sha biyar a duniya zai kuma iya karya harshe ya karanta shi tiriyan-tiriyan da dukkan kira'ar hafizan da muke da su a saudiya faiz ne kadai ya yi karatun sakandare a birnin madina almunawwara daga aljihun gwamnati yana da shekara goma ya yi musabakar izifi talatin daga sa ya samu sponsorship wato gurbin karo ilimi zuwa wata sakandare a madina ya dawo gida yana da shekaru goma sha bakwai ya kuma zaɓi gidan hajiya a matsayin gidan zamansa maimakon gidan mahaifinsa alhaji muktar a cikin kaduna ɗaki guda hajiya ta ware ma mijinta fa'iz a boys quarters da duk abin da zai bukata sannan in ta ji shi shiru kullum kafar tana hanyar ɗakinsa don ganin ko lafiya hafizi baka shigo ba sai ya ce akwai abin da nake ne hajiya zan shigo an jima kaɗan to haka suke a kullum zanira kanwace ga faiz wato ita ma ɗiyar baba muktari ce zamanta gidan hajiya ya samu asali ne tun wata tafiya da mahaifiyarta mama ta yi aikin haji tana shekaru hudu ta kawo hajiya ita to bayan dawowar mama kiri-kiri zanira ta ke gidansu ita da gidansu sai hutu shi ɗin ma ba kowanne ba sai wanda ta ga dama babban yayansu shine bashir wanda ke karatu a matakin farko na jami'ar ahmadu bello da ke zaria sai faiz wanda bana ne ya kammala secondary abdulhakim ke bin faiz sannan shu'aib yahaya sai zanira da autansu abbas da muke kira junior Khadija wato ummi ita kadai ta fara cin sunan hajiya a cikinmu ya ce ga anti hawa da ke kaduna ummi tun tana shekara biyar anti hawa ke kawo ta hutu wajen hajiya su haɗu ita da zanira su yi ta wasa zuwanta ya zama akai-akai duk hutun makarantar boko da dai ummi ta gane irin dabdalar da yara ta ke yi a gidan hajiya sai ta yi wa uwata ta waye ta shiga ihu da turjiya duk lokacin da aka zo tafiya da ita gidansu in kuma aka takura mata tafiyar to a ranar duk gidansu ba mai bacci da shekar kukanta har da shaɗewa dole yayanta suka haƙura da kulafucinta suka bar mahaja to ni fa'iza ahmad abubakar ina ɗaya daga cikin jikokin marigayi abubakar kamar yadda na faɗa a baya mahaifina shine ɗa na biyu a 'ya'yan hajiya wato professor ahmad na jami'ar ahmadu bello auren zumuncin gidanmu shi ke tsakanin shi da mamana mai manatu da muke kira momin abu shi kuma baban abu ni ce ta fari sai abdullahi walida ke bin abdullahi yayin da kausar ta kasance autanmu. mu momi ma'aikaciyar jinya ce ita asibitin koyarwa ta zaria tsananin rashin kulawarta gare ni wai don ni ce diyar fari kunya da kawaici mai sawa a hantar yaro ya sanya babanmu ya ɗauke ni daga gabanta tun ina shekaru biyar bai mahaja ni ma dama na fi son gidan hajiya ko don su zanira sai muka dunkule mu ukun nan muke buɗe rayuwar da ta caza kwakwalwar iyayenmu a gaba da kakanmu hajiya ta yadda babu rana Allah da za ta fito ta faɗi ba mu bar abin faɗi ba domin dukkaninmu nan kowace da halinta muka kuma haɗu da maganinmu yaya fa'iz ta yadda babu rana Allah da ba za mu batta ba tare da hajja ta yi shari'a ko rabon fada a cikinta ba ba zan manta ba a ranar da zan koma giwa ban iya na yi bacci ba saboda ɗoki da murna ai da asuba fari kuwa na shiga bubbugawa baban mu kofa ya fito mu tafi giwa kafin su zanira su tafi makaranta don haushi momi fitowa ta yi ta mammake ni ta kuma ce ba za a tafin ba sai sha biyun rana haka na wani ina duba agogo ina zumburar baki domin dai har sai da baban abu ya shiga cikin makaranta ya fito sannan muka taho giwa wato mu muna zuwa ko na gaya wa hajiya abun da momi ta yi mun ta ce yayin da take rungume da ni ke bata daga yau ganin ki ma sai ta ki fam tunda ba ta son ki ni ina son ki da ta za ta zo neman ki ki zuba ido ni kam na san abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne momin abu ta wanka kafa ta zo giwa domin ni sai in ta tace ta kawo ta na ce hajiya ina su zanira ne tunda na zo ban ji su ba ta suna islamiyya yanzu za ki gansu ke in allah ya kai mu gobe babanku na giwa tana nufin baba barau kenan zai amso miki fam daga boko har islamiyya ku dinga tafiyar ku tare na shiga tsalle ina murna daga nan na shiga kicin ɗin hajiya na soma buɗe kuloli da kwanuka ina tsami namomin da ke kan abincin ina cinyewa hajiya na falo bata sani ba ni Allah ya halice ni da shegen son nama kamar magi mumin a biyu ma kan ce kamar mayya don haka ko da nake zariya hajja kan sa a mun dambun nama mai yawa ta aika mana cikin samira duk sanda babanmu ya zo gaishe ta daidai sanda na buɗe wani madaidaicin food flags ruwan ƙasa sai ga hajja ta shigo na kai hannu zan ɗauke cinyar kazar da ke kai hajiya ta riƙe hannuna tana murmushi ta ce a a an cinye na kowa to banda na na haba fa'iza ya ga naman nan fatun kafin a dafa shi to ba zai zama haramiyarsa ba dole ne ya ci cinyar kazan nan na dube ta rike da murfin food flask a hannu ɗaya ɗaya rike da cinyar kaza cikin mamaki na ce hajiya waye kuma hafizi da ya fi kowa da za a sa wa kowa abinci a kwanan samira shi a zuba mishi a food flask hajiya ta ce faizu mana dole ne a girmama hafizin ƙur'ani balle faizu da duk ya fi ku so na ku ba ku yi min sai dai in muku to faiz fa naman nan ko idan kika saki kika ci in dai faiz ne sai kin amayo shi ina nan na so yagar cinya ina cin abuna na ce hajiya ai da ma ke kike ɗaure masa yake cin zalin mutane don ba kya ganin laifinsa kina fifita sha a kan kowa hajiya ta ce eh ba na gani ɗin na fifita ɗin nan na cinye nama na bi lafiyar gado ba jimawa bacci ya kwashe ni hajiya ta shiga harkokinta hayaniyar su ummi da zanira ce ta tada ni shehu fa'iza don allah hajiya da gaske da gaske kike hajiya ta dawo nan da zama ban ji amsar da hajiya ta ba su ba zanira ta fello abguje ta daka min duka a baya sai na tashi wurgigi a firgice sai kuma muka dafe juna muna kyalkyatar dariya to bayan sallar isha kowace ta buɗe kwanonta za ta ci abinci ummi ta ce ja'ira fa'iza dama tun da naga kwanukan nan lami na sankin zo garin zanira ta ce to meye don ta ci naman mu bayan kin samu mata zo da kafin ta zo ba cewa kike dama fa'iza ta zo hutun nan mu je mu yi shi gidan baban kaduna ba wai inda ita tafiya ta fi daɗi amma yanzu daga zuwan ta kin fara yi mata korafin cin nama? Umi ta harare ta ta ce kaji ta kamar gaske sai wani kakare ta kiki dama ban san halin ba ne gobe ne zuwa jibi za a fara rabon dambe tsakaninku to daidai lokacin fa'iz ya shigo yana sanye da ruwan madarajar jallabiya da casbi a hannunsa farin yaro ta suka mahaifafen larabawa matashi mai garin jiki irin na zuriyar alhaji abubakar hancin nan miƙaƙe har baka kanshi akwai tarin suma dogo mai tsayi da kafaɗu tun a wancan ƙananan shekaru da gani daga masallaci yake rike da tasbaha a hannun shi na dama shigowar shi ta katsawon umme da zanira daga musun su ya wuce ko kallon su bai ba kai tsaye zuwa kicin sai ko ya ɗauki flas ɗin shi ya fita jim kaɗan sai gashi ya dawo a fusace ya dangwara min ma'adana abincin a cinya yana zazzare fararen idanunsa waɗanda tun a wancan lokacin suke da wata irin baiwa ta kwantaccen ruwa kamar hawayen da bai kai ga zubowa ba a cikinsu da babban murya ya ce ke kwalamammiya a mayo naman da kika ci ko billahi lazi in yi kulikulin kubura da ke yanzu a gidan nan in lallasa ki dukan da uwarki bata taɓa yi miki ba ai sai na rasa mame zan ce don mamaki da takaicin ambaton uwata da ya yi haka ummi da zanira sun yi wuri-wuri ya ci gaba da magana cikin bala'i kazamar banza mai kashi a wando wa ya ce ki samun ƙazamin hannunki cikin abinci na eh tun da ma kika saka wannan kazamin hannun naki wanda ya saba yin dama-dama da kashi ciki to bazan ci abincin ba ya daga kwanon shinkafa da taliya da miya ya zazzage min a tsakar kaina ya ja dogon tsaki wuce yana cewa dama dai kwalaman miyan nan ba ta zo gidan nan ba ne za a da kwayan nama cikin abinci ni kam shekarar baƙin ciki ta zo min in dai da wannan mai kashi a wandan zan zauna cikin gidan nan ya ja tsaki ya yi fice wasu yana ci gaba da faɗa da muryar shi mai karyayyen harshen larabawa don hausa shi ba ta fita sosai ba ni kan na fashe da kuka nan take don ni babu abin da na tsana a rayuwata irin a ce min mai kashin wando ko da yake da gaske mai kashin wandon ce ni a baya har na kai shekaru biyar ban san idan na ji fufu in ɗauko fo in hau ba sai dai in saki abuna a wando hajiya da momi sun yi faɗan har sun gaji kuma a wancan lokacin babu pampers sai napkin haka su in na kubura da ke gidan za su yi ta aikin kashi da yi min wanka a famfon wajen wanke-wanke tun a wancan lokacin ne ba ma ga maciji da faiz kasancewar shi mai masifaffe tsaftar gaske da kyankyami ya ɗauki tsana da hantarar duniya ya ɗora a kaina duk inda ya gani sai tsawa da raraka yana toshe hanci ban samu sa'ida a zaman gidan hajiya ba sai da faiz ya wuce babbar sakandare a saudiya to su kansu zanira dariya ce ta kama su suna makewa bayan wucewar faiz don sun san halina in ina cikin fushi kai mun dariya akan kazan huce to da na kai ƙara abin da faiz ya yi min wurin hajiya a uwar ta tana lazumi cewa ta yi allah ya ƙara ai na gaya miki amma da yake kuma cin rabon wani bayan rabon ki haramun ne ni bai burge ni ba ma da bai shaƙe kikin amayo shi ba to washe gari baban giwa ya amso min transfer daga makarantar mu abu staff school primary school zuwa ta su ummi a rana ta farko da na fara zuwa firamare din a yi dawowa na yi da damuwa mai yawa don ba su yin arabiya ko kaɗan wato dai babu arabic a darussan mu saɓanin staff school da muke zuwa ni da abdullahi a zaria shigo mu gida ke da wuya sai na watsa da littattafan a falon hajiya na zauna shirin ina ta zumbura baki hajiya da ke rike da littafi da tabaro a idanunta tana karantawa sai ta ɗago ta dube ni ta ce lafiya na yi tsaki na ce barke dai hajiya kafin in karasa sai ga yaya aliyu yaya bashir da yaya fa'iz sun yaya labulan falon sun shigo kowannensu ɗauke da sallama a bakinsa sun sha anko na farar shadda sai sulki take hajiya ce ta amsa musu kana ta ce har an ɗaura auren suka zazzauna cikin manyan kujerun falon bashir ya ce eh alhamdulillahi an daura hajja sadaki naira dubu ɗari baban ibiyu ya biya wa usman sai fatan allah ya ba su zuriya ɗaya ba da zama lafiya da yalwar arziki mai albarka duka suka ce amin ya aliyu da yake dun mun fi shiri da shi ya dube ni a natsaye ce hajiya lafiya fa'iza ke fushi hajiya ta ce ga ka ga ta nan tambaye ta mana ni ma haka ta shigo mun sai dawo da idon shi kaina alamar sauraro ya ce wa ya taɓo min ta na tura baki sosai na ce bayan makarantar su umme ba a yin larabci sai turanci duka suka sa min dariya banda fa'iz da ya ce ji ta da Allah baƙaƙirin da ita duk gidan nan ita ce mummuna ko me gaminta da larabawa uwu bashir dariya yake shi da su ummi yaya aliyu ya ce rabu da su fa'iza ai black is beauty ma'ana baki kyakkyawa ne na rantse dukkansu babu wanda zai samu mata mai kyanki kuma na yi alkawarin canza muku islamiyya wadda ake koyar da larabci sosai kin ji fa'iza ta kuka na sa sosai ba abin da faiza ya faɗa ba ne ya sa ni kuka a'a na tsani aimin gwasale cikin mutane shi kuma ya fa'iz na lura baya shakkar a gaban kowa ya ci mutunci na halin shi san ba irin na yayan shi bashir da yaya aliyu haidar ba ne in ya rena ka kawai ya rena ka in ya tsane ka ai sai ka gwammace ko hanya bata gama ku ba balle jini masaro assalamu alaikum